ki gaya mana sunanki da inda kike kuma za ki bamu labarin ki na harka ta ilimi. Da farko dai sunana Hafsat Ibrahim. A yanzu kuma ina zaune ne a garin Mina na jihar Neja. Na yi karatuttuka da dama amma a ciki makarantar da na yi na jami'a watan babban makaranta na gaba da secondary shine Kaduna Polytechnic inda na karanci mass communication. duk da cewa a farko dai ba mass communication na so in karanta ba na so in karanci aikin likita ne amma da ke Allah ya kaddara abin da zan karanta kenan kuma shine hanyar cin daga bisani na karanci mass communication inda a yanzu kuma nake aikin jarida za ki ba mu labari bayan kammala karatu ya batu na aiki a gaskiya bayan kammala karatu na ban samu wani matsala kwarai na wurin samun aiki ba domin inda na fara daga gama bautar ta a freedom radio na samu aiki da su na wucin gadi daga bisani suka ɗauke ni a aiki na aiki da su kamar shekara shida daga nan kuma na samu aiki a jami'ar ahmadu bello da ke zaria daga jami'ar ahmadu bello kuma yanzu na samu wani aiki da project na World Bank a nan garin Niger. Sannan lokacin da kike makaranta wani irin gwagwarmaya aka fuskanta ɗalibai sukan fuskanci gwagwarmaya musamman ma mata ke wanne kika fuskanta? A gaskiya game da al'amarin gwagwarmaya wannan tabbas dole ne a same shi tsakanin mata da maza musamman da nake aiki a Ahmadu Bello University Zaria. Ni kaɗai ce mace a directorate inda nake aiki wato directorate of university advancement kuma ina samun gwagwarmaya kalubale da dama kwatan abin da ya kasance ni kaɗai ce mace a wurin wani lokacin in zan yi magana ma sai a ringa kokari a dinga a dinga pushing down abin da ni kuma ba na so tun da ni ma na san ina da yancin faɗan albarkacin bakina a nan dai gaskiya mun dan sha gwagwarmaya amma Allah ya taimaka na zo na yi aiki lami lafiya na taho yanzu ina secondment a Niger State Community and Social Development Project Amina. A lokacin karatu gaskiya akwai gwagwarmaya da dama. Akasari ma ga mu mata musamman za ku ga cewa malamai suna ƙoƙarin su nuna cewa idan mace ta ba da kanta ba ba za su bata makin ba to a nan gaskiya ni na yi fice saboda ni ban taɓa yadda na ɗauki las ba gaskiya a nore kari las in karatu ne zan yi ƙoƙarin in jajirce sai na kai kololuwan karatun nan in karatun dare ne sai na kusan kwana a aji domin in tabbata cewa babu wani question da za a tambaye ni a wurin jaraba da ban iya ansa ba balle ta ma har in je gurin malami a office ina neman wata alfarma to a gaskiya a nan na gode ma Allah kuma wannan ya taimaka min kwarai da gaske ko a yanzu ma a wurin aiki na saboda wannan jajircewa ne ta taimaka mini na fice a fanni na na aiki na. A jami'a wani kwas kike karanta? Shin kwas ɗin da kike so ki karanta shi ka karanta eh, ko ko kin samu sauyin kwas? Da farko na yi karatun makarantar firamare na a sulaija na jihar Naija. Daga bisani na tafi makarantar 'yan mata ta garin Kafin Koro. Na yi karatu daga aji ɗaya zuwa uku. Daga nan aka yi mani aka mana tarasta kuma zuwa makarantar mata ta kimiyya da fasaha a garin Mina. wanda watan yanzu suna makarantar Maryam Babangida Girls Science College a nan na gama secondary na kafin nan na tafi Kaduna Polytechnic. Da Kaduna Polytechnic kuma bayan na gama bautan ƙasa na yi shiga Jami'ar Bayero ta Kano inda na karanci postgraduate diploma a development studies na kuma karanta master's degree shi ma a development studies. A kuma inda nake aikace-aikace na na karanci kwasa-kwasai da dama na je makarantar FRCN wato eh, na rediyon jihar tarayya kenan wadda take lagos inda shi ma anan na kara karatu na kuma je Rhodes University Business School wanda ke garin Grahamstown shi ma anan na karanta wani certificate course kuma na yi kwasa-kwasai da dama a nan cikin gida Najeriya a game da wannan aiki da nake yi watan yanzu a project na CSDP kowane shekara tana bamu damar mu je mu yi gurabe na karo ilimi na yi karance-karance da dama. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.